الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وانا مسلمين da muka haɗu a wannan masallaci ɗakin Allah mai albarka masjidin Musa ibn Umayr da ke nan birnin jos jihar platon nigeria ina gaishe mu da gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa da ku a wani karon ma a yau bayan yini mai albarka na juma'a goma sha takwas ga watan jumada a saniya shekaru 1446 tun bayan tsauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga mahaifarta makka zuwa bakwancinsa madina ranar ashirin ga watan goma sha biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin Isa gayyatar ɗan uwa malam ibrahim abdullahi muhammad ibzar allah ya taka masa da alkhairi mun haɗu da ku a baya mun kuma sake haɗuwa da ku yau ma mun sake haɗuwa duka haɗuwa ce ta alkhairi muna fata allah ubangiji maɗaukakin sarki ya mana falalarsa da rahamarsa ya ba mu lada a kan wannan haduwa ya kuma amfanar da mu da abin da zamu ji ya kuma sanya mu mu zama sila ta alkhairi duk wanda aka nadiyarta aka yada wani alkhairi duk inda wannan alkhairi ya je yana da gwargwadon kaso na yawan nisan wannan alheri da yawan yadda aka amfana da shi Allah ya saka wa Malam Ibrahim da alheri sa'annan kuma muna roƙon Allah na ɗaukakin sarki ya ta rayuwarmu da alkhairi cikin abin da ya yarda da shi yana daga cikin abin da nake jin daɗi da samkin gayyatar malam ibrahim shi da kansa zai ba da maudu'i kuma maudu'in sai in ga ya dace da abin da nima a tunanina ya kamata in faɗa duk da yakarsa shi zai faɗi ga abin da yake gani a yi nasiha a kai sai ga kamar da ni yake yi in fara yi wa kaina nasiha shi ma ya amfana da nasihar kafin waɗansu su amfana ya ce a wannan karo yana son mu shiga cikin raka'i mu yi magana a kan rayuwa bayan mutuwa rayuwar barza da kuma abin da zai biyo bayan bayanta na tashin kiyama wannan babin babi ne mai faɗi da zai yi wahala mu iya haɗawa duka biyu mu dai samu mu ɗauki ɓangare na farko rayuwa bayan mutuwa rayuwar barzahu idan ya so a wani wurin kuma ma isa zuwa tashin kiyama hakika ɗaya daga cikin mazuɗi ne masu muhimmanci a rayuwar musulmi a rika yawan tattauna su saboda mun yi nisa a cikin fazauniya mun yi nisa a cikin shagala mun kuma yi nisa a cikin ruɗuwa da wannan duniya wannan duniya ba tamu ba ce mai ita ya ce zai gaji kayansa inna nahnu malikul ardi wa man alaiha wa ilaina yurja'un shi wannan ƙasa ta wace kuma ni zan zaci kaya ta kuma za ku dawo inda kuka fito saboda dukkan mu inna lillah wa inna ilaihi raji'un naka ne kuma zuwa gare shi za mu koma hakika daga lokaci zuwa lokaci idan muna sauraron nasiha da tunatarwa ayoyin Allah hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi sallam da maganganu na magabata waɗanda suka yi nisa a cikin tsoron Allah suka ci nasarar rayuwarsu ta duniya suka amfana da ita kuma wannan duniya ta zama musu matattara ta neman lahira kuma suka ci jarabawar neman lahira a cikin duniya a yanzu ba ma da waɗanda ya kamata su yi mana role model da za mu yi kwafi da irin rayuwarsu don mu ci nasara mu bar duniya nan lafiya kamar irin tasu a cikin ayoyi suka rayu a kan hadisai suka rayu sun yi tsantseni a kan wannan duniya sun fi kowa fahimtar ta shi yasa suka rayu a kanta rayuwar bako a yayin da bai samu masauki ba hakika wannan duniya babu masauki a cikinta ga wanda ya fahimce ta amma kaɗan ne waɗanda suke raye a cikinta suka gano ta yana daga cikin abu mai wahalar ganewa wannan duniya ba inda muka sani sai ita amma wallahi ba mu iya ta ba da a ce mun iya duniya in yadda duniya ta iya mu da mun san yadda za mu zauna da ita amma duniya ta iya mu shi ya sa ta zama da mu kamar rayuwar maliki wannan ya shigo wannan ya fita ita kuma tana nan daram ta tafi mutane iri iri ba irin mutumin da bata gani ba idan mutumin kirki ne ta tafi annabawa wasu jiki da wasu hada wa salihi idan mutanen banza ne ta kwashi munafukai ta kwashi azzalumai ta kwashi kafirai ta kwashi bindikai duk irin wanda za ka gani a yanzu ta ga irin waɗanda suka fi na yanzu a kufaru kuma khairu min ulaikum am lakum bara'atun fi zubur duk mutumin da yake takama da wani abu da zai taka ƙasa a yanzu akwai wanda ya fi shi wannan abun kuma ya taka ta daga baya ta taka shi ba a sake jinsa ba wannan duniyar ta fi iya mu domin ta gano mu ba kowa ba ne. muna takama ne da ita idan mun taka ta amma ƙaryar mu ta ƙare nan da ta fara taka mu kuma hakika za ta taka mu amma muna mantawa a yayin da muka taka ta sai mu manta da ranar da ita kuma za ta rama takunta duniya ko idan ta tashi za ta takun za ta yi takun da wanda ke taka ba zai iya wannan takun ba Allah maɗaukakin sarki ya ce da mu duk yadda ka kai takama wannan ƙasar haka za ka ganta ko buda ta ba za ka iya don kana tafiya lan ta kari tsal'ar walan ta blogar jibalar tula ba za ka iya kana tafiya ƙasa tana darewa tana fashewa don kai ba ko kai waye an yi waɗanda idan kana ji da ƙarfi ne da za su iya su taka ƙasa ta fashe waɗanda suke wa kansu kirari suna ce man ashaddu minna nakuwa amma ƙasa ta tsage da ta tsage sai ta haɗiye su kuma har yau ba su fito ba in ka ga ƙasa ta tsage maka to haɗiye ta za su yi amma ƙarfin ka bai kai yadda za ka taka ta kuma har ka rika fashewa ba amma me yasa har yanzu ba mu iya duniyar ba me yasa waɗanda suke baya suka kasa gaya mana haƙiƙanin wannan duniyar da ba su gaya mana ba mu me yasa ba mu lalubo amsar mu gano yadda za mu zauna a cikin ta ba fama din kayan rayuwar bayan mutuwa muna gano wannan rayuwar ke kawai bal tu'sirun al-hayatad dunya rayuwa ta nan kusan kadai kuka sani wal akhiratu khairun akwai wata rayuwa da tafi wannan wa abqa kuma idan an je ta ba a dawowa me yasa ba ma tunani a kanta wannan shi yake nuna mana muna da bukatar mu riƙa yi wa kanmu tunatarwa wallahi za mu rage buri wallahi za mu rage kwaɗayi wallahi za mu rage dogon wato tunani da talabi akan wannan duniya wannan duniya ta zama wata abace da Allah ya tsine mata shi yasa yake ba da ita wa kowa in yace yana so amma ran da ya tashi kuma zai maka ya barka da ita za ta yi maka kora kora na wulaƙanci ba a taɓa samun wanda ta rika bashi ya ce ya ƙunshi ba kullum yana so amma ranar da zai rabu da ita za ta masa koran wulaƙanci zai tara jiguna idan ya zo fita ko riga ɗaya ba za ta bar shi ya saba zai tara gidaje idan ya zo fita za ta ba shi inda bai kai girman ɗaki ba ya zauna a cikin inda ko zama ba zai yi sai zai kwanta in ya kwanta ma ba zai iya juyawa ba zai zo a nan duniya ya samu duk abin da yake so ta ba shi nema amma sai ta haɗa shi a inda ba zai sake samun abin da zai tare shi ba ruwa ya ratsa ya jika shi tsutsotsi da ƙwari su shiga su cinye shi ita kanta ƙasar sai ta cinye shi da kanta yana ji yana gani yana komawa ita har yanzu ya ƙare ya zama babu shi wannan duniya ta ishe mu misali akan ya kamata mutanen da ta haɗiye zuwa yanzu ba a sake jin ɗuriyarsu ba hal ku shaitu minhum min ahad kana jin motsin ko ɗaya daga cikin su aw tasma'u lahum rikza ba ka jin ɗuriyarsu ba ka jin motsinsu sun tafi jiya za ka tafi can ina ne wurin shi ne barza dan adam yana da rayuwa guda uku ne kuma idan aka fara yin ɗaya da kai sai an yi ta biyu kuma sai an yi uku da kai rayuwa ta farko ita ce wanda yanzu muke cikinta ita ce alhayatun duniya rayuwa ta kusa an kira ta ta kusa saboda ita kusa da kai ita ka sani a yanda ake yanzu ga shi za ka gane ta amma ta gaba baka ta ba shi yasa ta zama kusa da kai da nan kira ta kusa saboda ita ce ta fi kaɗan yanzu yanzu za a ƙare ta amma ta fi rudin ɗan adam ya manta da mai yawa bayan ta sai hayatin barbi rayuwar da za ta zo a tsakanin bayan an bar wannan duniyar kuma ba a je wata duniyar ita wannan duniyar ta wannan rayuwar an fara akwai inda za a kare a can gaba wancan wurin da za a je ba za a isa ba sai an tsaya a wani wuri tudun mun tsira sai an tsaya a wani wuri wani shamaki shine barza hatta idza jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'u fa idza jaa hatta idza jaa ahaduhum al-maut har mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin 'yan duniya qala sai ka je na ce rabbil ji'un ya ubangiji a mai da ni bana la'alli a'malu salihan fi ma tarak ko in samu dama in yi wani abin kirki na bari ya wuce damar ta kubce mun ina so a sake bani dama kalla na ce ba za a maka haka ba ya wuce ku kenan inna ha kalimatun huwa qailuha kalma ce ne ta magana kadai ya zama fada a tattara shi wa min wara'ihim barza ila yawmi yub'athu bayan ya wuce ko wani wuri akwai wani shamatu akwai wani tudu akwai wani tsibiri da ke tsakanin wannan rayuwar da ya bari zuwa wata rayuwar wanda ita kuma khairun wa abka ta fi wannan kuma ta fi daɗewa an kira wancan rayuwar da barza saboda ita ce alhayatul fasila alhadiza bainal hayatai ita ce take tsakanin rayuwa da muka sani da rayuwa wanda za mu je can gaba wanda yanzu ba mu sani a take ba wuri ne na jira kafin tashin kiyama sannan bayan wannan sai a je rayuwa ta ƙarshe ita ce za a yi alhayatu sarmadiyya rayuwar da ba za a sake karewa ba ita ce rayuwar da za a zauna ko a rayuwa aljanna ko kuma a rayuwa a cikin wuta ko a cikin ni'ima da rahama ko kuma a cikin azaba da wulakanci da tozarci wanda baya yankewa a cikin waccan rayuwar da za mu shige ta ta albarza a cikin waccan rayuwar akwai abubuwa da yawa duk waɗanda suka je yanzu suna cikin wurin ne ba a yi tashin kiyama ba tuku ba wanda ya taɓa shiga aljanna har yanzu ba wanda ya taɓa shiga wuta alamunta da ɗanɗanonta suke samu a cikin waccan rayuwa kana shiga cikinta za ka fara ɗanɗana min zai faru a can idan kai ɗan aljanna ne za ka fara jinta tun a wannan rayuwar ta barza idan kai ɗan wuta ne za ka fara ɗanɗana ta tun a cikin waccan rayuwar ta barza wuri ne wanda duk waɗanda suka mutu tun daga mutum na farko har zuwa wanda a yanzu ina magana ana zaren ranta suna taruwa a can ana ta taro ana ta taro mummuna nan amma can bai cika ba kuma baya cika sai mutum na ƙarshe ya mutu an yi girgizan ƙasa kafin a ajiye ta sai a shiga wata rayuwa waccan rayuwar ta ƙarshe ba da ɗaiɗai da ɗaiɗai za a shiga ba dukkanmu ne za mu tafi tare amma rayuwar barza da ɗaiɗai da ɗaiɗai za a riƙa tafiya duk waɗanda suka mutu nan suna can in ma fi na'imil janna wa in ma fi azabin jahim ko dai suna cikin ɗanɗana ni'ima ta aljanna wanda daga baya za su shiga ta gasken ko kuma suna cikin azaba sun fara ɗanɗanawa duk abin da ake wa'azi a kai na wuta da aljanna ɗin nan su waɗancan sun fara jin reality sun fara ɗanɗana ta yanzu idan aljanna ce yanzu sun fara jin daɗinta sun fara moranta sun fara ɗanɗana romon aljanna tun yanzu waɗanda ko za su je wuta tun yanzu sun fara ɗanɗana ta suna jin yayi take wallahi wanda Allah zai jiyar da shi yana jin suna ihu a yanzu amma mu ba ma ji annabin musallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan halittun Allah dukkan halittun Allah suna jin kururuwar waɗanda suke cikin kabari illa sakalai sai mu da aljanu ne kadai aka toshe kunnen mu an sa mana wani shamaki saboda mu ci gaba da shagala domin idan kana ji ba za ka shagala ba to Allah ko ya baka dama ka shagala yadda kake so ka ci duniya duniya ran da ta kore ka dan da ka tattara ka barta to za ka gane cewa ka shiga barzan za a rika tafiya ɗaya bayan ɗaya wata rana a kwashi jama'a wata rana a kwashi kaɗan wata rana a kwashi da yawa wata rana a ɗauki ɗaya haka haka ake ta tafiya kakanka da kakan kakanka da wancan na can duk suna can kuma wallahi karka ɗauka can shiru ne ana ta harkoki a can amma irin rayuwar da ba irin wannan ba wannan gangan jikin ba zai iya ɗaukar irin wancan rayuwar ba shi yasa inda za ka haɗa kabarin inda za ka haɗa kabarin su ba za ka zan su ba saboda ba irin wannan gangan jikin ba ne amma suna can ana yi da su kuma wallahi duk wainar da ake toya wannan ana yi tare da su su su riga sun ga gaskiya mu wannan rayuwar tana farawa ne idan aka je sun ta kufa kamara lokacin da Allah zai kashe ka kuma Allah ya binne ka wancan rayuwar za ta zo ne lokacin da ka shiga cikin ƙabari ka shiga rami ka shiga ƙasa hadisi ya tabbata a cikin jami'u tirmidhi daga wani cikin mawali na usman ibn affan hani yace mun je mun kabarta sai usman ibn affan yana kuka yana kuka yace hatta ballat lihiyatuhu kukan yasa har gemun da ya jike aka ce da shi ya khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa kake kuka kukan da ba ka yi in ka tuna wuta da aljanna ka zo jikin kabari kabarin da kake tsoro sai ce ayya mun kai wani makabarta sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin abun kuka akan kabari yace innal kabra awwalu manzilin min manazilil akhirah yace wannan kabari da kuke gani shine tudun farko daga cikin tuddai shine hawan farko daga cikin haye-haye shine matakin farko daga cikin matakai na lafira ya ce fa'in na Jaminu duk wanda a cikin kabari ya tsira waɗanda duk yanzu suke cikin kabari suka samu mai kyau kanan labe ba da hu aizar to rayuwar da za ta zo bayan rayuwar kabari za ta fi sauki sama da cikin kabarin wa in yanju minhu duk wanda bai tsira ba a cikin kabari ya faɗi jarabawar cikin kabari kana ladhi ba'dahu ashad to rayuwar da za ta zo bayan kabari ta fi tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa walam ara qattu shay'an afza'u min al-qabr yace wallahi ban taba ganin abin da yake abun tsoro kamar kabari ba ban taba ganin abin da ke razanar da dan adam kamar kabari ba ban taba ganin abin da bai da kyan gani kamar kabari ba ban taba ganin abin tsoro da ya kamata ya firgita ka kamar kabari ba kai da ganin wannan wurin ka san ba wurin wasan yara ba ne manya ma ba sa wasa a wurin ballanta na yara kai da ganin kabari a ce wannan ne ka ka san wannan mummunan wuri ne amma wallahi sai ka shiga sai ka shiga za ka shiga za ka shiga inda za ka yi rayuwa ba riga ba wando ba hula ka bar duniya kana da riguna amma za ɗauki wato farin yadi a ninke maka sau uku a ɗauka a je a jefe ka a ciki ka yi rayuwa a cikin abokai za ka je ka zauna ba aboki ko ɗaya ka yi rayuwa a cikin yan uwa ga mahaifiya ga mahaifi ga dangin sama ga na ƙasa ga makota ga yan uwa da abokan arziki za ka rabu da su rabuwar da ba za ku sake haɗuwa ba za a yi maka rakiya a kai ka a watse a barka kana jin motsin waɗanda suka kawo ka sun fi kowa son ka amma wallahi ba za su sa maka riga ba in za su kai ka za su cire akwai mai so ba za su sa maka takalmi ba ko silifan akwai wanda zai sa ba kai ba ba za su sa maka ko ƴar hula ƴar karama da za a dora maka a ka ba ninke ka kawai za su yi su lullube ka su je su danna ka a ciki ba hannu da za ka iya miƙewa yi haka ba kafa an naɗe ka a haka ko a nan duniya ba a kashe ka ba a naɗe ka a cikin wannan abu kada ya ishe ka azaba sannan a je a danna ka a wani wurin da inda a ce ka gama rayuwarka ka yi tsiyarka a sa ka a wannan wurin kaɗai shine azabar ka ya ishe ka amma ba a yi komi ba in an sa ka a ciki bala'in da ke ciki ya fi sunan kabarin tsanani shi yasa ya ce fama ba da hu ashad da zai biyo bayan shiga kabari ya fi tsanani duk wanda ya shiga cikin kabari shi kaɗan ya zama me ake ji a kabari shi yasa ya tabbata a cikin hadisi a cikin sahihu muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin asma bintu abi ta ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce da sahabbai ya ce allah ya nuna mun cewa ana muku jarabawa a cikin ƙabari ya ce ku nemi allah tsari daga azabar ƙabari da fitinan ƙabari ta ce fa inda zalika zajjal muslimuna zajja sai musulmi suka suka barke da suwa suna kuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce kukan ku ya sa za a fasa ba ba za a fasa ba ya ce wallahi akwai fitina an nuna mun cewa ku al'umma ta za ku sha fitina za ku sha jaraba za ku ga jarabawa in an shiga kabari ai ba shiga kabarin bane me zai faru a cikin kabarin a ce ga ɗakin ka nan duk wani ɗaya daga cikin mu nan idan yayi laifi aka kai shi kurkuku ana fa bashi abinci ana fa bashi abin sha yana zuwa ya tsari ya dawo yana shakar iska zai iya canza riga ta yi ma waɗansu na cikin sel ɗin ya ɗan yi magana da wani amma za ka shiga inda ba za ka sake magana da kowa ba za ka shiga wata duniyar da baka sanya ya take ba nan kaɗai ka iya an kai ka wata duniyar da ba za ka sake ganin ɗan adam ba sai dai ka ga wata halitta da a rubutu kake ganin ta a karatu sunanta mala'ika kuma mala'ikan in so ba hira zai maka ba cha zai tashi in maka jarabawa sannan kana kwance ka ɗauka iya kwanciyar kenan amma zai ce ka tashi ka zauna kuma da guduma zai zo haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa dogon hadisin nan a cikin musnad wanda asalinsa yake cikin sahih bukhari da muslim dogon hadisin hadisin albara ibn azib waɗanda suke cikin sahihan daga anas dan malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan sun zo zuwa da gudumar su za su mala'ika guda biyu aswada ne azraka ga su ko ga su baki halittar su duk jikin su baki kirin idan su kuma shuri bulu kenan kamar an dama bula shine idan su aswada ne azraka yuqalu li ahadihima al-munkar dayan su sunansa munkar walil akhari nakir dayan sunansa nakir yuk idan ji sai ce tashi ka zauna tambayar da su maka guda uku kuma a ce maka dole sai ta ci tati over tati ko guda ɗaya ka faɗi sai ka faɗi sauran sai ka ci duka ka ga irin wannan examinan kaɗai a idonka a ce ga siffarka shi zai maka jarabawa kuma ku biyu kaɗai a ɗakin ai sai ka san wannan akwai fitina kuma an shigar da kai inda kafin ya zo ka ji nan ba a shakar iska kaji nan ba a shan ruwa ba a cin abinci ba tabarma ba matashi haka ka kwanta kafin ya zo to bayan ya tafi kuma ya za a ƙari ke da ba abin da aka masa kawai ka kwanta ne sai shi ya zo ya maka waɗannan tambayoyi kuma ka bashi amsa wallahi wanda ya ci tambayar ma wanda ya amsa duka ba sai an buɗe masa ƙofar wuta ta ce kaga nan wallahi da baka ci ba da nan za ka je sai an nuna masa wuta fa da Allah ya alkawari la tarawunna al-jahim kowa a cikin mu sai ya ga wuta don Allah ya take gani in aka haka kabari kafin a sa mutum ya take ji to wanda yake cikin kabari shi kuma ya yake ji to aka nuna masa wuta fa sai a ce da shi ka yi fa'a ta ci sa'a sai sun mata wannan barazanar kowaye ne ce kana da ɗaki a cikin wuta ga ɗakin ka can ga wurin zaman ka can amma wallahi ka yi ɗakin da za a baka sai a nuna masa aljanna sai rikice a nan ne zai ce na ku bar ni in koma gida in faɗa ma 'yan uwana a cikin ka'in an zo nan ba a komawa kowa daga cikin mun nan wallahi abin da za a yi masa kenan a cikin wannan wurin mutum zai zauna a yi ta zama a yi ta zama don Allah ka kwatanta kakan kakanka bi da nawa a kwance da yawa daga cikin wanda za a tambaye ka ka na biyar mai sunansa duniya ta manta da shi kai ji kansa ne ba baka san sunansa ba balle duniya ta manta shi wallahi za a manta da kai kai ma dan da ka haifa a cikinka zai haifi ɗa ya haifi ɗa ya haifi ɗa su manta ka balle duniya ka kirga mun ka guda goma yanzu in za ka iya akwai shi ai ba babu bane ka san daga wurin wani ka fito ina ka baka sani ba wallahi haka za a manta da kai rayuwar barzaku kenan me wannan duniya yadda kake taka ƙasa yau haka shi ma ya taka yadda kake jin daɗin shaƙar iska haka shi ma ya shaƙa yanzu yana kwance a can harkokin can duk ana yi da shi kai ma za a yi da kai wallahi yanzu shekaru su nawa kai kuma idan ka je shekara nawa za ka yi kowa sai ya jira tashin kiyama ba wanda daga an mutu kawai sai ya wuce ba a sanarce sai ka je can an jira ka tuna da yadda ba masu jira wallahi kuma ba a hayaniya a can balle a ce a yi mana ayyuka ta tashi ba a hayaniya kai kaɗan kare ga tsabarinka ga tsabarin wani a nan kusa da kai amma ba ka iya masallama ko ku ɗan yi zance yana nan a kusa ba ka jin da yake yi shi ba bai san me kake ciki ba kuma za ka kwanta kai wani irin zaman da kai ba bacci kake yi ba kuma kai ba a faɗaƙe kake ba in mun zo mun tona ba za mu ganka ba amma kuma wai kana can kuma wai ana harkoki da kai wannan wata irin rayuwa ce sanin akwai wannan kada ya ishi mutum wa'azi wallahi in mutum yana da hankali sanin akwai wannan a gabanka zai sa wallahi ba za ka shanta ke da wannan duniyar ba kuma ka ji labarin waɗanda suka yi wa lahira tanadi suka yi wa lahira shiri Allah yake annabi ya gaya musu radiyallahu anhum wa radu an duk ma yarda da ku amma manzon Allah ya ce musu a cikin kabari akwai bala'i su fara ihu suna tsowa duk masallaci ya dauka mu mu zauna ba mu yi kuka ba to shi za mu fara kukan mu sai dai mu mutu a mana kuka mu ba za mu yi kuka wa kanmu ba rayuwar barzahu gaskiya ce kuma wata irin rayuwa ce da ba ta kama da irin wannan rayuwa ta duniya za a zo a yi rayuwa rayuwar da kamar yadda mai bacci da zai awa goma yana bacci idan ka kada shi shi ba zai tuna awa goma ba zai ga tsayin awa goma ba to haka wanda ya mutu duk abin da ake yi dinnan nan haka zai tashi a ranar kiyama amma yana cewa man ba a sana min man kadina wa ya tada mu daga bacci lokacin ne mutum zai tashi yana cewa ka annahum lam yalbatu illa a ashiyatan aw A'a. shi zai ɗauka iya zaman da aka yi safiya kaɗai aka yi yammaci kaɗai aka yi shekara nawa kika yi wata irin rayuwa ce da ba za ka iya kwatanta ta a hankalin ba duk waɗanda suke lahira duk waɗanda suke mutun nan ba wallah ana yin tashin kiyama idan suka tashi wa yau mai hashiruhu ta'allam yalbasu illa sa'atan min an-nahar tata'arafu na bainakum inda za su tashi kai ka ce wani dan awa sai kawai saboda bala'in abin da za su gani a gaba zai sa duk abin da aka yi nan sun manta mala'ika ya zo an yi wane ne an masa azaba a cikin kabari an yi wallahi duk yana tashi a kiyama zai manta da duk wancan sai ya ce wai bacci da yake yi man ba a tsananin markajina wannan ita ce mataki na uku kenan mataki na ƙarshe shine bala'in ƙarshe faɗan ƙarshe shi ne wanda bayan an gama rayuwar barzaku duk abin da aka yi da mutum zai manta idan aka je da shi farfajiyar kiyama mutum zuwa zai yana ji cewa shi kamar safiya kaɗai aka yi koyon mace duk shekarun nan ka kwatanta kanka kawai da bacci ashabul kahf sun yi shekara ɗari uku da tara suna bacci shekara ɗari uku da tara suna bacci amma da suka tashi suna farkawa daga bacci wa kazalika ba'atnahum ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او da yau. dukkan suka amsa qalu dukansu ba wanda yake wai sun kwana kaza a tunanin da suke shi ne ko dai sun wuni ko kuma sun yi kusa su wuni shi ne iya tunanin shekara ɗari uku da tara to wanda ya mutu kuma ba ai bacci bai kai mutuwa nisa ba shi yasa wani da Allah ya kashe shi yi shekara ɗari yana mace da ya tashi Allah ke kam labista nawa ka daɗe sai ce labistu yau mai Auba ga yau saboda idan mutum ya tashi daga mutuwa wato firgicin da yake bayan mutuwa ya fi na cikin mutuwa to yanzu kuma duk firgicin mu ba abin da zai zo bayan mutuwa ba ne yaya za a yi ita mutuwa ta kuma yaya ne zai faru bayan an mutu a ranar da aka mutu ka tuna da yadda ɗan adam yanzu a ce an yi sentencing ɗinsa za a kashe shi yana jiran kwanakin su zo ka tuna da yadda ɗan adam yake idan ranar da za a gobe zai mutu an yanke masa hukunci an ce saura wata uku sai kwana sai ranar sai ta zo ana gobe ranar zai bacci to shi kuma wannan yana cikin kabari ne ana jira za a tashi yi. shi wannan yanzu da muke cikin wannan rayuwar wata rana haka za a yi sai a batar da mu sai mu shiga cikin kabari muna cikin kabari kuma ana jiran ranar da za mu tashi ai a ranar idan an tashi aka ce an tashi dole za ka manta da duk waɗannan kwanakin da kai kamar yadda wannan da aka yi sentencing ɗinsa zai mutu idan aka zo wajen da za a kashe shi zai rika suna da wahalar da ya sha a kurkuku zai suna da gwale-gwalen da ya sha duk ba zai tuna da wannan ba yanzu abin da yake gaban sa kadai yake tunawa haka za a yi da mu muka muka tashi kiyama duk abin da zai faru a cikin barzaku wallahi zai ka manta da shi saboda bala'in tashin kiyama to yanzu barzaku ita ce a gaban mu ita ma ba mu je ta ba tukun balle tashin kiyama kuma a cikin wannan rayuwa ta barzaku a cikin ta ne Allah madaukakin sarki zai sa a gama tantance suwaye za su je aljanna su sani suwaye za su je wuta su sani idan an je ranar kiyama za a tabbatar ne domin a kai mutane kawai amma tun daga cikin kabarinka za a gama ta yadda kafin ka tashi dama ka san makomarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wancan dogon hadisin na albara albara ibn azib yace mun raka gawa an je ana haƙar kabari ba a gama ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gefe da sauran mutane yan kallo sai tsuguna ya ɗauki tsinke yana yana yana yarfar da shi sai ya fara bamu labarin mai zai faru a cikin kabari yace duk mutumin da ya mutu da kuka ga ana sawa ƙabari na bari in gaya muku da ake a ciki wace wainar ake torawa toyawa ya ce a daidai lokacin da mutum ya zo mutuwa za a aiko masa mala'iku mala'iku masu ɗaukar rai mala'ika mai ɗaukar rai yana da mataimaka waɗannan mataimaka su za su fara aiki shi ne ma'anar tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritu su za su fara aiki su jawo ran su tattaro ta har sai za zama idza balagatil kulku ta zo makoshi sai mai gidansu ya zai karba wani ya tawaffakum malakul maut yace a lokacin da aka zo ɗaukar rai tun daga nan za a ware suwa ne ne na kirki suwa ne ne na banza yace idan mutum na kirki ne za su zo da mayani da turare mai ƙamshi a cire ran a cikin nutsuwa ya ce kamar yadda ruwa yake ɗiga daga guga idan guga tana yoyo tana likin ruwa da yake digan nan idan ruwan yana ɗiga yana jin zafin fita ne to kamar haka ne ran zai fita a cikin sauki sai su ɗauka sai a sa a cikin wannan bayanin mala'iku kuma za su yi layi a gabansa yana ganin su maddan basa iya ganin idonsa da kyan gani da kyan siffa me yasa ba za mu yi shiri wa wannan ba farko ranar barzaku kenan ba Allah ya aiko mala'ikunsa su zo suna maka kawa suna maka ado suna rarrashin ka saboda karka sha wahalar mutuwa saboda ka ji kana marmarin aje da kai amfanin tanadin duniya wa barzaku kenan sannan a ɗauka a tafi da shi a cikin ƙamshi duk saman da aka je mala'ikun da suke saman sai sun rika tambaya wannan wane ne mai kamshin nan wannan wane ne na garin nan sai a ambace shi da sunan da ya fi kyau wanda ake ambatonsa a duniya a ce ai wane ne dan wane dan wane sai su ce madalla da wane mala'iku suna maka barka da zuwa da ka saba da mutane mala'iku da tana gani abun tsoro a tunaninka yanzu gashi sun zo suna maka hidima suna maka maraba da lale annabi sallallahu alaihi wasallam ce, mafi darajar masu zama a cikin ita wannan saman sai su yi maka rakiya sai an kai ka karshen bangon sama ta gaba kafin su dawo na gaban su karbe ka haka za a yi ta yi da kai har sai an kai ka can sama inda za a ajiye ranka fi illiyin kalla inda kitab al-abrari la duk wani mutum da ka sani mumini wanda Allah ya sa ya cika akan imaninsa an yi masa haka wallahi kai ma idan ka mutu da imani za a yi masa haka wannan labari ne na gaskiya kuma duk wanda ya mutu a ranar da ya mutu aka yi masa haka aka gama wanda ya mutu da fajirci wanda ya mutu mutumin banza wanda ya mutu bai tuna da maganar mutuwa da abin da zai zo bayanta ba wanda ya mutu ya yi ko in kula ya yi oho da harkar lahira ya manta da Allah Allah maɗaukacin zargi zai manta da shi amma zai tuna da kansa a ranar mala'ikun da za su zo za su fara fiskar ranta ne walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almala'ika yadribuna wujuhakum wa adbarahum duka da wulakanci da tozarci aka za a cire ran kuma aka zo ma a ce aslidu anfusakum ciro ranku ba bamu. ba za ka iya cirewa da kanka ba sai an cire ta da ƙarfi wannan zai harka da ƙarfi za a tuje ran ina so in kwatanta maka yadda kake yanka dabba a layyaku fete fata ina so ka kwatanta mun inda dabbar tana da rai kuke fete fatar kuke yaɗewa daga jikinta to ina so ka mai da abun a kan kanka a ce ba dabba ba ce kai ne a kwantar da kai a yi fiɗa ana cire fatar ka ana yaɗewa ana so a raba fatar da tsokar jikinka to ina so ku kwatanta da abin da ya fi kusanci da jikinka sama da fata da wannan a ce kitsin jikinka a ce ana so a tsamo shi daga jikin daga jikin nama to ba shi ba a ce layers inda da suke cikin naman a ce a cire wani a raba shi da wani to ba shi ba ya kake tsammani rai yake farkata da gangan jiki tun kana wata hudu a cikin mahaifiyarka Allah ya aiko mala'ika ya ɗura maka ran a cikin jikinka sai zama yana sarƙafe a jikin jikinka gaba ɗaya sai yau aka ce ana so a cire a raba ku don Allah ya kake tsammani wannan rabiya za ta zama wata irin tiyata wani irin fiɗa za a yi kafin a zaro wannan ran a raba shi ya zama rai daban gangan jiki daban kuma a ce da ƙarfi ake so a cire la ilaha illallah wannan ni'a ku zaro da ƙarfi kuma ku dace shi kafin ku cire kuma idan da ku dake shi ya biribu na wujuhahum wa adbarahum ku dake shi ta ka ta fuska ku dake shi ta baya sannan ku zaro ran a haka za a zare cikin tsanani da firgici da bala'i sannan bayan an zare kuma a kawo abu mai wari a ce a ɗora a ciki ran ma yana wari ran ma yana ɗoyi a ɗauka ana tirda wannan ran yanzu a haɗa ka a hannun mala'ika wanda yake tsananin jin tsoron Allah kullum aikinsa wal mala'ikatu yusabbiquna bihamdi rabbi mala'ika da yake tsananin tsoron Allah ya kafu na rabbahum min fawqihim mala'ikan da bai taɓa laifi ba la ya asuna Allah ma amarakum amma kai ba komai ba sai a ba ka a ba shi ranka a ce ya rike ya kai Kada tsammani wani irin handilin zai ya ce wannan mai taurin kan wannan da ya ƙi jin maganar Allah yau ga ka a hannunsa shi ne ya ɗauko ran kuma a cewa mala'ikan ya ɗauka ya tafi da shi a wulaƙance ka san labarin ba sai an ja maka aya ba irin abin da za a maka a hanya kafin a je sama kuma a je sama mala'iku suke waye gule da wani haka waye da wannan ɗoyin a faɗin mummunan suna haka za a yi ta yi idan aka je ɗaya a jefo shi ke nan nan ba wurin zuwansu ba ne irin waɗannan nan ba wurin zuwansu ba ne sai a jefa ran inna kitabal fujjari lafi sijji sai dai a kai ka cikin kurkukun rayuka shine sijji a can a cikin barzaku makai a kurkukun barzaku za ka zauna la tufattahu lahum abwabus sama ba za a buɗe kofar sama ba balle ka shiga sannan idan an gama wannan sai kuma Allah ya ce a dawo da ran akwai tambayar da nake so ya amsa akwai jarabawa nan ne za a turo mala'ika mala'ikun nan guda biyu su zo su tambayi mutum idan mutum ya ci jarabawarsa to rayuwar barzahu za ta yi kyau za a buɗa ɗawa mutum ƙabarinsa A tada ya ce an ce da mu za a buɗa ɗawa mutum zira'i saba'in cikin hin ɗinka bai kai wannan girma ba amma kai kaɗan ka ne za ta zauna zira'i saba'in a buɗa maka ta ko ta ina kuma a aiko maka da abin hira abokin hira ba za ka zauna kai kaɗai ba ɗan uwanka da suka rako ka suka juya da ba za ka yi asara ba su je abinsu kana da wanda ya fi rayuwarka a can ba ɗan adam kake bukata ba dama shi sa sai a turo maka aikinka daga nan ne za ka fara cin moriyar aikin da kai ya zai zauna kuna hira irin hirar da kake a mafarki sai da idan ka farka za ka ji daɗi idan ka yi kyakkyawan mafarki ba da gaske gangan jikinka ya je can bane amma kana tashi zaka ji daɗi in kai mafarki mai kyau to shi yasa in ka tashi ranar kiyama saboda kayi kyakkyawan kayi kyakkyawan zama in ka tashi la ya hazunuhumul faza'ul akbar kai ba za ka tashi a cikin wannan firgici da wannan hayaniya da razanar ba babu wannan rayuwar barzahu kenan a wurin mumini kuma a cikin ni'ima za ka zauna kuma za a yi maka shimfiɗi har zuwa aljanna daga inda kake sannan za a buɗe maka tagogin da za ka rinka hango aljanna wa ya'tihi min rauhiha wa tsibiha ni'imar aljanna da kamshin aljanna zai zai cika falonka inda kake zaune inda za ka sake amma idan kafin ne ba حدث ولا حرج akwai wani abu da kabari yake yi wanda yana ɗaya daga cikin abu mafi tsoro da firgici akan kabari shine maraba da lale wa bakon da ya shigo cikin kabari shi ake ce da shi batul kabar ko batul kabar wannan batul kabar ɗaya daga cikin abin da ya waje ba a aƙidar ahlus sunna mu yi imani da shi kenan cewa duk wanda ya shiga cikin kabari kabari sai ya mata danka ta assalamu alaikum ka saba zama a saman ƙasa ka saba takata ka saba harkokin ka kai abin da kake so famshu fi manakibi hawa kullu min rizqi ka ci arziki akan ƙasa ka taka da kafarka ka taka da abun hawa wa hamalnakum fil bardi wal bahr to yanzu ka shigo ƙasa sai ta gaya maka cewa nan ba wurin wargi bane nan ka shigo ciki ne ba a waje kake ba shi sai tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ya yace inna fil qabri Ya ce a cikin kabari a ko ta a ko ni kamu, a ko ni wawuta da kabari ke yi law na ahadun minha najiyan na naja minha ta abin mu'az da a ce akwai wanda zai tsira daga wannan kamu na kabari da sa'd ibn mu'az ne zai tsira sa'd ibn mu'az Shi ne wanda in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shahada sai da al'arshin ubangiji ya jijjiga da ya shahada sai da mala'iku dubu saba'in suka yi rakiya wa ransa banda mutanen ƙasa da suka yi kuka bakat alaihi sama'u wal'a amma duk da wannan da ya shiga cikin kamari sai da kamar ya damƙe shi akan wannan ne malamai suka razana kwarai da gaske akan mai wannan hadisi yake nufi waɗansu malamai suka ce ma'anar wannan shine ƙasa tun da ka saba zama a sama ita kuma tana son ka kamar yadda uwa idan ta samu ɗanta wanda suka daɗe tana neman ta ya ɓata ɗanta yana zuwa za ta rungume shi ta kame kayanta to akwai maganin da ke tsakanin gangan jikinka da ƙasa dama ta kace kai din min sa salakuna ku za ka kara zuwa za ta kama kayanta kamar yadda uwa take kama ɗanta suka ce ba wai kamu na tsanani bane domin ɗan da uwa ta kama shi ba za zafi yake ji ba sai suka ce wannan shine ma'anar saboda ba za ka fassara akan mumini bayan anan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fita a cikin salama a nan duniya Allah ya ce wannan shi ba na shi ba Allah ya ce mala'iku suna mata hira suna ce da su Allah ta kafu wala ta hazanu to ta yaya kuma za a yi a ce za a musu azaba kuma na farko a cikin kabari a ba azaba ba ce waɗansu malamai suka ce in mm, mm, wannan hadisi da gaske ne inda ana magana akan kamu na uwa ne na jin daɗi ba za a ce launa jamin ha ba da ba za a maganar tsira ba kamu ne na gaske suka ce to ya kamun yake aka ce kamu ne ita ƙasa automatic ne wannan abinta kawai kana zuwa za ta riƙe ka ta matse sai ka ji zafi ka ihu sai ta saka idan kai mumini ne tana saka za ce a ah, ba naki bane sai ta saka wannan ba na azaba bane amma sai ka ji zafi. amma idan kafiri ne ko munafiki to in ta danka sai a barka da shi sai ya ji cewa ina ya shigo shine wanda hadisi ya tabbatar da cewa idan ta matse mutum har sai haƙarƙarinsa sun yi wato haƙarƙarinsa sun zama sun rikice wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan saboda tsabar matse hatta ta talifa abdullahi to don Allah ko ba komi ko da na ni'ima ne ba za ka ci ba za ka so a ce ni'ima wai ta zo ta damke ka daga baya a ce ta fice ka ba amma wallahi sai an ba wani abin da aka faɗa a kan rayuwar barzaku da za a fata ko ba wani ɗaya daga cikinmu da ba za a yi tare da shi ba jama'a bu yi shiri ko wannan rayuwa ta barzaku mu yi tanadi wa wannan lokaci menene amfanin irin wannan karantarwa a gare mu a irin yanzu amfaninsa shine wannan duniyar ta shagaltar da mu da yawa wannan duniyar ta sa ba ma tuna me ya faru da ɗan baya wannan duniyar ta sa burinmu a kanta ya yi yawa kai ka ce dama ita ce ƙarshen rayuwar tamu mu fa musulmi ne mu fa mun yi imani da Allah da ranar kiyama kuma mun san kiyaman nan ba za a je ba sai an fara da wancan marhala ya kamata mu yi shiri akan babbar tafiya. tafiya ce wadda daga an fara ta ba za a tsare ba sai an kuli ba za a tsaya ba sai an kai ƙarshe mu dan adam abin tausayi ne wallahi tunda Allah ya riga ya halicce ka ba ba fa za ka tafi ta tsare magana ta tsare ba tunda aka fara da kai haka za a ci gaba da kai shi yasa duk wanda ya tashi a ranar kiyama ya tashi kenan ba zai sake mutuwa ba idan ka je barzahu ka mutu ne kafin ka je can to amma rayuwar ba ta kare ba a can idan aka shiga ɗaya rayuwar kuma ta can shi ke zamfa idan ni'ima ce ka riga ka shiga la yazuquna fiha fi maut illa al-mautata ula ba za a sake mutuwa ba bayan wancan mutuwar da aka yi idan cikin azaba ce thumma la yamutu fiha wa la yahya shi ma ba mutuwa a cikin wancan ne mutum zai yi ta neman ina ma da zai mutu ya laita haka na tilqadiya ya maliku li yaqdi alaina rabbuk ce ba za ku mutu ba inna kun ma kitu haka za ku zauna jama'a mu yi shiri da wani shiri ya kamata mu fuskanci barzahu shine al-iman wal amalu salih al-iman wal amalu salih imani imaninka shine abin da zai sa idan an tambaye kamar rabbuka wa man nabiyuka ka amsa daidai al'amalu salih shi zai sa idan an tambaye ka ma dinuka ka ce al-islam idan baka yi imani ba ko an tambaye kamar man rabbuka ba za ka iya faɗa ba sai dai mutum ya ce na ji mutane suna faɗan wani abu me abu ba zai iya amsawa ba idan imaninka da manzan Allah sallallahu alaihi ba imani na gari bane idan ka da Allah ba tauhidi na gari bane ba za ka iya ce rabbi Allah ba ba za ka iya ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya faɗa ba sannan idan addinin da ka riƙe ba na gaske bane ba za ka iya tsira ba kuma ba za ka iya amsa cewa addinin ka musulunci bane saboda ba a yaudarar Allah ai abin da kana yi a kai shi za ka ba da amsa يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في أنا الدنيا ألا يثبت لك أكن كلمة كافر على إرامة يفاك باك إساء ويضل الله الظالمين وأن دباهك بألا زي بتد سنة بنا سئي أمسا دفك الإيمان والعمل الصالح سنة أبو نبيو bayan mun yi imani muna yin aiki da imaninmu sai kuma addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ista'izu billahi min azabar qabr ku nemi Allah ya tsare ku daga azabar kabari mana Aisha Allah ya kare yarda da ita tace tun daga ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa an nuna mun za a yi muku fitina a cikin kabari kamar fitinar dajjal ta ce tun daga ranar annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya kullum sai ya roƙi Allah ya tsare shi daga azabar kabari kafin ya sallama a sallah Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr haka da aiki da addu'a addu'a zalla ba ta fidda mutum sai ka yi aiki sannan ka yi addu'a Allah Ubangiji Da ba mu guzurin tafiya barza aikin da muke yi Allah ya karba mana kurakuran da muke tafkawa Allah ya gafarta mana Allah ubangiji ba mu imanin da zai sa mu gano gaskiya mu yi aiki da ita Allah ya ba mu ilimin da zai sa ya yi mana amfani ta yadda za mu nemi abin da zai samu samu yarda a wurin Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتقى أثره واهتدى بهديه إلى يوم يحشر الناس لرب العالمين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أكار وجه الله سبحانه وتعالى بسلام الرأيوة دلافية ددامة إيكي لوكشي بايا لوكشي inda muke haduwa irin wannan haduwa ta albarka haduwa ta alkhairi haduwa ta tunatar da juna a bajin wadakir fa'in na zikra fa'un umurmini muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartar wannan wuri kuma muna godiya da shi profesa mansur isa yalwa da ya amsa wannan kira kuma kamar yadda muka ji daga bakinsa kira ne ba ɗaya ba ba biyu ba har ya kai zuwa uku muna roƙon allah su wa ta'ala ya maimaita mana ire-iren waɗannan kiranye saboda alkhairan da suke ɗauke da shi la shakka wannan muhadara ta hayatul barzakh da profesa ya gabatar wanda mun sani mataki na profesa a matakin ilimi na zamani shine kusan mu ce sidratul muntaha da ilimi to kamata yayin aka ce za a yi magana profesa ya yi magana to sai dai a samu ɗan uwansa profesa ya masa wasu ta'alikai ko wasu bayanai ba wanda bai kai shi ba kuma to sai kuma gashi kaddara ta sa ni din dai aka makala mai yi wata yi masa ta'alikin wanda abin da zan faɗa a muhazarar da profesa ya gabatar kusan ba wani abu bane sabo kuma ita wannan muhazara ba wani abu bane sabo a ciki illa babin tunatarwa kuma dama haka rayuwa take duk lokacin da aka taru ana so a tunatar da 'yan uwa a tunatar da juna domin allah maɗaukakin sarki ya ce shi tunatarwar muminai yake wa amfani ba mutanen banza ba su da ashe duk lokacin da aka kira don a tunatar da jama'a to ka sa a ranka an maka zaton gumiri kuma duk lokacin da ka zo nan ma ana maka zaton kana cikin muminai Allah ka sa muna cikin muminai kuma wannan muhazara ga dan uwa Dr. Nazif kusan ce mun yi irin waɗannan muhadarori hayatul barzakh ba ɗaya ba ba biyu ba duka dai ƙarin tunatarwa ne to abinda nake so in faɗa ba wani tsokaci ko ƙari ko wani abu zan yi a da malam ya gabatar ba illa tunatar mana cewa duk wannan bayanan da malam ya yi rayuwa ce da ba za a yi ta ba sai an mutu kuma mutuwan nan ita ce abar da muke tsoro ba mu ba tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya sa masa tsoron mutuwa shi sa Allah yake kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwan nan da kuke guduwa mata to za ku je ku riske ta ne mulaqa ne mana za ku yi kwatsam da ita aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada Allah madaukakin sarki yace duk inda kuke za ku mutu kawai ko gini kai mai riɗi riɗi bayan riɗi wanda duk harbi ba zai huda shi ba mala'ikan mutuwa bai ma san kayi shi ba in bene ne kai mai tsayi to mala'ikan mutuwa ka rage masa sakkowa ne ma kai ka yi dogon jini kana ga ka to ka rage masa ƙarasowa ƙasa ne aiki daga can zai ƙara yi gaba saboda haka wannan ɗabi'a ce ta tamu ba don komai ba kuma sai don sakaci da rungumar duniya tamkar ba za mu mutu ba wani kana ce mai mutuwa zai ce kai baka iya hira ba ana zaman lafiya ce ka kawo mutuwa alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ce kar mu yadda mu zauna ba ma tuna mutuwa yace asiru min zikiri hadimin lazzat mu yawaita tuna abin da ke rusa jin daɗi kana cikin jin daɗi kana cikin more rayuwa sai ta zo ta maka kwatsar musamman kuma rayuwar da muke yanzu in muka duba za mu ga mautul fuji'a ta yi yawa mutuwar kwatsam yanzu yanzu kana tare da mutum yanzu yanzu sai ka ji baya nan sai ka ji ana ta mamaki ba jiya jiya na gan shi ba ba ɗazu muka yi kaza ba wannan kai kake wannan lissafin lokacin da al'amarinka ya ƙare Allah ke la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ba a jinkirta ma daidai da sakan in yayi zaka tafi barzahu in kuma bai yi ba malakul maut baya jin ƙyashi na mugunta ya ce barin jawo makaran wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam shi ɗan adam da yake Allah ya yi mu don a gwada mu sai Allah ya kimsa mana ne fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha ya sa mana son yin alheri da son yin shari amma shi mala'ika kaifi ɗaya ne la ya asuna in an ce maka alheri alherin ya sani in an ce ya maka mugunta muguntar ya sani in an ce ya dake ka in ya dake ka kai ihu sai gane yayi da kyau abin ya mai dai sabanin dan adam kowane bangare biyun dan adam yana iya yana iya wato almundahana a ciki in an ce maka alheri yau in kuɗi ne aka ce a ba wannan ya kai masa a ba wannan ya kai masa na uku sai ya ce Allah an fa bashi biya haka kuma idan a dake ka ne da kansa zai iya ce maka kai ta ihu a ɗauka na dake ka nan ko bi ma kome ba wai ya ji tausayinka to su mala'iku ba haka suke ba da haka lokacinka ya yi kawai zai tafi da kai ne Allah subhanahu wataala duk ya bamu wannan labarin wallahi dan mu zama cikin shiri ne kowane lokaci amma za ka same mu da buri yanzu wani yana plan ɗin shekaru goma masu zuwa kaga kamar ya ba kansa garanti sai ya kai wannan lokaci saboda haka ko muna so ko ba ma so ko a ba mu labari ko kar a ba mu labari mutuwan nan dai hakika ce tana faruwa kai ko baka yadda da lahira ba a yanke maka wannan rayuwar a ce ba ka irin wannan walwalan ma tashi hankali kuma ka san ana yi ana zuwa kabari abin da mutum baka taba jin labarin wani ya dawo ba ashe kai ma in aka je aka rufe ka an manta da kai kenan mu rage shagala mun kai ga yanzu in muka je makabarta ba ma wa'azantuwa Allah Allah muke a yi a gama mu dawo wani ma a wajen za su kafa daba suna rakinsu tamkar ba su san me suka zo yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba cewa yi mu rika zuwa makabarta don binne mutane ba kawai a'a mu rika zuwa ziyara don mu tuna cewa mu ma wata ran za mu zo fa innaha tudhakkirukum al-akhirah za ta tuna mana lahira dole wata ran mu za mu zo ciki in yau ka rako to ba mamaki gobe a rako ka in ko ka san wannan to ai bai kamata a ce ka shagala ba in ka ga mutum yana walwala duniya ya samu in ka gan shi a na duniyar ya rasa kamar dama ba a yi mu ba sai duniyar yana da kyau mu yi wa kanmu karatun tanusu ko mu shirya ko kar mu shirya wallahi in mutuwa ta zo za a tafi kuma da an tafi to za a je a shiga wannan rayuwar ta cikin kabari wacce farkon daɗinta shine amsa tambayoyin nan masu sauƙi guda uku man rabbuka wa ma dinuka wa man ko rubuta su kake kullum kana shanyewa kana takararsu kana jan cargunsu wallahi ganin mala'ika kawai ya isa firgita su kamanta su ga fatiha karanta ta muke so goma sha bakwai mafi karanci a salloli kawai ga wanda baya na nafila sai sallolin farilla sai ya karanta ta su goma sha bakwai cikin wuni da dare kullum yau da za a ce kowa dau alƙalami ya rubuta fatiha sai ka ga wani bai iya rubuta ta da kyau to abin taufiki ne shi sa Allah maɗaukakin sarki yake yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah Allah maɗaukakin sarki shi yake da dama ya baka taufiki ka iya amsawa shi yasa da an binne mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ud'u li akhikum wa salu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al ku yi wa dan uwanku addu'a ku roƙa masa tabbatuwa tabbatuwan sa, iya abin da mamaci yake bukata kenan a wannan wajen ba a tsaya a yi ta dogon wa'azi ba ko a ta dogon wasu karanto karanta ba Ha'a ku roƙa masa gafara ku roƙa masa amsa tambayan nan da ya amsa shi kenan an samu tsira da ya kasa amsa kuma daga nan bala'i zai zo kuma kamar yadda mai muhazara ya faɗa rayuwa ce da ba wanda ya san ƙarshenta tun daga kan tun daga annabi adam zuwa yanzu ake rayuwar barza ga wanda duk ya mutu to kai yanzu in ka mutu wa ya sanar da kai kwana nawa za ka yi shekara nawa za ka yi Allah shi kaɗai ya sani tunda ko Allah kaɗai ya sani to ya kamata a ce kai ma ka yi wa kanka karatun ta nutsu don wannan rayuwar Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dawo cikin hayyacinmu wannan duniyar da muke gani ba wani abu da za ka nema ka ƙara ko ka rage daga budget ɗin da Allah ya maka tun kana ciki aka aiko mala'ika ya rubuta kuma ba za a ƙara ba ba za a rage ba mun sha faɗa in kuɗi ne ko miliyan mara adadi aka mutu aka bar ma ka gada wallahi idan a littafinka da mala'ika ya rubuta kai fakiri ne to haka za su ƙari ka ji ana ce ma ba ka da ƙashin arziki to har ran ma dama ba na arziki ba ne inda irin wannan arzikin ne to me amfanin wahala da faɗi tashi da wani za ka samu farin cikinsa kaɗai kuɗi baƙin cikinsa rasa kuɗi me daɗinsa shi ya samu kuɗi ɗan adam ne zai je hajji ko umra wani clip aka nuna na wani yana fi ya tsaya yana yana fulus fulus Allahumma fulus Allahumma fulus wai kudi kawai shi ya samu kudi yana ga in ya samu kudi ya gama wallahi inda mutum ya san bala'in da ke tattare da kudi da ba zai roki kudi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ranar tashi al'iyama. mutum ba zai motsa ba sai an masa tambayoyi hudu tambayan ƙarshe shine mai a and b na kuɗi min aina saba huwa fima ma'amfaka ta ina ka samu kuɗin nan yanzu wani za ka samu harkarsa zai ce ma wai buge-buge ki wai buge-buge kaga shi kansa fa bai san me yake samu kuɗi ba ko ya ce mu 'yan tuwa-tuwa ne a ba kai ma tun a duniya ai kasan inda ka dosa to a bacce ka samu hanya mai lafiya to sai an tambaye ka kuma ta ina ta kashe wani zai samu kudinsa fa amma burinsa ya kashe shi a barna a tara mutane wani sai ya kusa ita shekara tamanin ƙarshe ma sai ya yi bincike daga kakanninsa ko wasu tsofin abokan iyayensa da sauransu har a iya gano masa ma yanzu shekarunsa kaza sai ce zai yi birthday yana dab da lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ce a amaru ummati ma baina 60 ila 70 shekarun al'umma ta 60 70 ne wa qalilun man yujawizu zalik kadan ne masu wuce nan kai ka kai 80 ka so mashirin lahira wai sai ka ce za ka yi bandi a nuno ka riɗi-riɗi kana rawar ma baka iya ba wai kana murnar ka shekara tamanin maimakon ka yi ƙoƙari ka yi sadakatun jariya da zai maka amfani ba ba'adal maus ka gani a kabarin ka yi ma amfani ba za ka yi ba ga yaranmu na yanzu 'ya'yan da ake haifa yanzu generation na yanzu ba tausayi ba jin ƙai ka kiwa kanka alkhairi ka mutu ƴaƴan su ki maka alkhairi dukiyarka kawai an ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw to wayannan abu biyun yanzu ba a ta su in ka mutu wallahi ba a duba wasiya ba a duba bashi wani in ya san inda ubansa ya ajiye wasu takardu zai je kona su da ka zo zai ce zuwa san wannan zancen ba balle kuma bashi don haka duk abin da za ka yi wa kanka ka yi wa kanka ba a ce ka karar da ka duka ba amma dai ka tabbata ka gina lahirarka ka gina rayuwar barzahunka da kanka ba ka bar wata ƙura a baya ba Allah maɗaukakin sarki ya sa wannan darasi da profesa ya zo ya zuba mana ya ratsa zukatanmu shi yasa ya ji faɗa mana tun farko cewa za a taɓo arraƙa'i in ka ji an ce abin da ke motsa zuciya idan ana yi ka ji kaman yanzu za ka nufi duk wanda ya tashi a nan da ya ji kaman ba zai kai gida ba zai mutu wallahi bai tasiranci da komai ba kuma babu garanti dukkanmu cewa za mu kai gidajenmu lafiya Allah shi ya san wanda zai mutu a cikinmu amma dai kullum mu rika sa cewa in mun kwanta fa ba za mu tashi ba shi yasa da kaje je gadanka ake so ka yi wa kanka hisabun wunin nan tun safa zuwa yanzu me nayi in alheri ya fi yawa sai ka gode wa Allah ka yi salloli ka ƙara godiya in ko ba alheri sai ka yi salloli ka nemi gafara ko Allah ya sa in tafiyar ta zo a cika da imani ba cewa Allah ya sa mu cika da imani ba ba ne. a dagewa ne in ka dage ne sai kuma ka roƙi Allah subhanahu wata'ala ba ka cewa ka ce Allah na nan Allah maɗaukakin sarki ya saka mana da alkhairi prof da ya zo ya gudanar da wannan muhazara ƙayyima muna masa godiya da kuma fatan yadda ya zo lafiya Allah ya mai da shi gida lafiya Allah ya yawaita mana ire-iren wannan lokuta Allah maɗaukakin sarki ya ɗora fi mizani hasanatina haza ma indi

annemi ogana ya magana su kuma profeso ya nemi in tsoma baki a ciki to an yi magana a kan alhayatul barzakhiyya to mu tabbata ba za mu shiga wannan rayuwa ba har sai mun mutu tukunna to abin da zan faɗa kawai ayoyi iri ɗaya ne guda uku kullu nafsin za'iqatul maut ya maimaitu so uku kullu nafsin za'iqatul maut sai ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama kenan bayan mutuwa sai ina in muka zauna alhayatul barzakhiyya daga nan sai kiyama to a can kiyama an kasa mana mutane kashi biyu faman zuziha anin nari yanzu akwai wannan gidan Allah ya mana tsari ne wa udkhila aljannata jannata. Duwan aka nisantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna faqad faz ya fi nasara babba wa mal hayatud duniya illa mata'ul ghurur kenan ayan tana nuna mana gidaje guda uku ne to sai aka fara da gida mafi haɗari faman zuhuziha anin nari sai aka zo gidan rahma wa udkhila aljannata faqad faz to sai aka nuna mana wannan gida gaba ɗaya gidan hayaniya ne wa man hayatu dunya sai illa mata'ul ghurur shi to aya ta biyu kullu nafsin za'iqatul maut Allah ce wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un kaga duka dai ana nuna mana tabbas tabbas za mu koma ga Allah anan kuma wa nabluukum sai ce bisharri wal khairi kowanne a ciki jarabawa ne kuma duka ibtila'i ne to sannan kai haƙuri ko ma menene za ka koma ga Allah sannan a cika maka Ladan ka cikakke sai kuma kullu nafsin za'iqatul maut ce summa anan sai aka yi amfani da summa da take nuna tarahi mana iya zaman mu a cikin alhayatul barzakhiyya Allah shine mafi sani ka duba tun lokacin annabi adam wanda suka mutu suna cikin ƙasa shekara dubu nawa Allah shine mafi sani shine fa'idan summa kenan zaka ɗauki lokaci mai tsawo wannan rayuwar iyakacinta 60 zuwa 70 an gama to sannan kuma a zo a shiga cikin alhayatul barzakhiyya ita ta ninka ninkin baninki rayuwar da muka yi a duniya to sannan kuma a je wannan rana fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana to sannan an shiga addarun akhira kuma wannan abadal abai to lalle ni ta da ga wannan rana Allah mai girma da kuka datar da mu fi duniyar akhira da ban gurin na malam ne ba nawa bane me maybe wannan kalmomi Allah mai girma da kuka sa mu dace fi duniyar akhira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh شيخ فضل Thank you. آه، الحمد لله وكفى وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى بعد آه، دفركو muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kara ba mu daman wannan haɗuwa domin tunatar da juna wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne muna amfani da wannan dama mai addu'a ga ɗan'uwa alhaji ibzar wanda shi na sanadiyar wannan alkhairi da muke ciki Allah ya saka masa alkhairi ah, dan wa professor Mansur ah, Yarwa Allah ya saka masa alkhairi ah, an taba gayyatar sa ya zo nan gurin ya gabatar da karatu ce ku haƙuri ba zai yi ba an kuma sa bai nuna kosawarsa ba bai nuna gajiya ba eh, gashi ya zuwa babu daren su yi mai amfani wale saka masa alkai wale rayuwar sa albarka wannan darasi da aka yi mana الإسلام بأي تلش ما بشكا الله العظيم وأنه غير ما خبجه rayuwa kamar yadda muka ji aka ilmantar da mu ba komai cikinta rayuwa ce ta rudu amma mutane sun raja'a duka an koma rayuwar kawai aka sani kuma za a iya yin komai don samu wannan rayuwa inda aka yi mana tanadi inda za mu zauna shekara dubu shekara dubu biyar shekara dubu goma shekara miliyan guda ba dan uwa ba uba ba uwa ba kowa sai aikin ka tare da kai ba wanda ya damu ba wanda ya damu da shirin wannan guri wannan ba karamin bala'i ke ciki ba kuma wannan wa'azin an yi kenan an tashi muna bari nan wallahi mu manta wallahi ai ba yau aka so ba an daɗe ana yi wannan wa'azi wallahi muna barin nan duk mun manta mun koma shagaroliyar mu mun koma rayuwar mu yadda muke kasa sai samu dace babban abin da zan aka da aka wannan magana shine babu shakka muna da bukatar irin wannan zama lokaci zuwa lokaci ma'ana duk lokacin da aka gayyace ka karkare shi Eh, za mu zo mu saurare ka wallahi muna karuwa Allah saka muka alkhairi sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sukan wajo na wa'azi su ce idris bina min sa'a ka zauna ku dan imani na wani lokaci ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yakan wa sahabban sa wa'azi kamar da yazo cikin hadisin abu nujayh al-ibad ibn sariya وعدنا رسول الله صلى الله عليه وجلت منه القلوب وزرفت منه العيون وكأنها موعظة مودع سيزكتي قلنا يا رسول الله أوصنا وأزنا لتاثير قرية كسكي وأزنا لأمطاني karatu daban wa'azi daban karatu na rike mutane karatu na ilmantar da mutane karatu na tarbiyyar da mutane amma kuma wa'azi abincin ruhin ka ne kana bukatar sa lokaci zuwa lokaci domin raya imaninka musamman wannan lokaci da mutane suke raja'a zuwa ga rayuwar duniya su yi ta tattauna ta su manci da abin da ya kawo su duniya baki daya musamman kuma mu ɗan najeriya wannan ɗabi'ar mu ce ba ma rasa hadisu sa duk abin da yake faruwa kullum mana da comment a kai daga cire subsidy magana kenan subsidy subsidy subsidy kamar da abin da aka halice ka domin sa aka zo aka magana tax reform a yanzu batun sabanta haraji maganar da ake kenan ko ina aka zo aka zo aka zo ana maganar batun military base na na faransa da wasu don maganganun kenan kan rasa mutane baki daya sai su bance da abin da ya kawo su duniya a koma tattaunawa shi kuma allah zai fasawa kuna cikin tattaunawa sai a ɗauki wannan ana cikin tattaunawa sai a ɗauki wancan a ɗauki wancan a ɗauki wancan to mu sani abin da ya kawo mu duniya ba cin abinci ba ne ba murewa ba ne ba hawan mota ba ne ba gina gidaje ba ne ba wani abin da ya kama duniya mu ta wahala. duk yadda rayuwa ta lalace a ƙasa wallahi ba za a rasa mawalata ba duk yadda rayuwa ta yi kyau a cikin ƙasa wallahi ba za a rasa matalauta ba da saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala huwa al ghaniyu wa nahnu ilayhi fuqara mu koma gare shi mu samu rayuwa mai inganci musan cewa abin da ya kama wannan rana shi na bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala dan abin da zai sa raka ku kuma zuwa ga Allah Allah ya wani na hannunsa eh nahnu narzuqukum wa iyyahum nahnu narzuquhum wa iyyakum wa fi samai rizqukum ma tu'adun wannan bai hannunku yau da yau a can albayan an gabatar mana da darasi mai kwari sosai a cikin hudu wanda dan uwa Dr. Hadi akan ihris ala ma yanfa wa la ta'jaz to saboda haka kowa kawai ya dage ya nemi halaliyarsa kuma ka san cewa abin da ya kawo kanan duniya shine ne sanin Allah ka ba, wa Allah Allah ya saba dace akwai hakuri na so ne wannan tarikin ba amma an tilasta ne na yishi shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

aka bujiro da wani al'amari irin wannan suna tsayawa tsayuwa irin ta mai daka wajen ganin abubuwa sun tafi yadda ya kamata sannan muna godiya ta musamman ga malumanmu na wannan gari na jesu mai albarka wayanda koyaushe suke karfafa mu akan irin wayannan muhadarori da muke fatan Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su sannan muna godiya ta musamman ga profeso wanda duk lokacin da muka gayyace shi yakan takura shi ya ba mu lokaci ya kuma zo ya gabatar da abin da muka nemi ya yi muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya ƙara wa rayuwarsa albarka ya kuma sanya a tasiranci da dukkan abin da aka saurara Allah subhanahu wata'ala ya sa rayuwa mai kyau ya kuma sa rayuwar mu tabbar ta zama salama a gare mu Allah wata wata'ala ya mai da malam gida lafiya da shi da iyalansa gaba daya da 'yan tawagarsa da dukkan waɗanda suke wannan wuri mai albarka domin fitowar da yi ba komawa zai yi ba ina jin daga nan malam zai yi garuruwa ko jihohi wajen biyar wanda duk ƙarshen shekara ya kai irin wannan fita eh, koyaushe tunanin su da za a yi su ba da gudunmawa ta hanyar da'awa da ƙarfinsu da dukiyarsu da lafiyarsu da iliminsu to Allah ta'ala ya ba shi kariya duk inda za shi ya kuma dawa da shi gida cikin aminci Allah ya mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum warahmatullahi الله يسافر على الخير